Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili gani ga wani a littafin nan sai sabana na uku fassara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfadi. Idan muku manta ba a cikin shirin da ya gabata mun tsaya a daidai inda Aƙila ta ɗauko ta bakar takarda daga cikin jakar bokancinta ta ɗaga ta sama tana kirari tana kurari sai ta saki wannan takarda ta tashi sama ta nufi cikin birnin. jim kaɗan sai ga wani mutum ya taho a sama kamar tsuntsu ya fito daga cikin birnin ya nufo sansanin nasu ko daga nan haka sai maliku sai bai tambayi aikila ya ce ya aikila wannan kuma wane ne haka yake tafa kamar tsuntsu ta amsa masa da cewa ai wannan da kake gani ai ba wani bane boka shamihu ne na kamo shi bisa sirrin bokanci nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ji yadda za ta kaya ko da zuwa ya sauka gabansu yana razane maliku sai bai dube shi ce kai kuma waye kai ya amsa masa da cewa ni ne boka shamihu sarkin wannan birni ya ƙara cewa da shi to yanzu abu na farko da nake so da kai shine ka ba da gaskiya da addinin ibrahima alayhi salam sannan kuma ka miƙo mana maƙiyanmu surayar zirƙa'a da ta zo birninka in kuma ba haka ba yanzu na halaka ka boka shamihu ya amsa masa da cewa na yadda zan karɓi wannan addini naka kuma zan danka surayar zirƙa'a gare ka a wannan lokaci boka shamihu ya musulunta ba da kokonto ba ya yi ƙoƙarin miƙa surai zira'a a gare su amma ina suka duba sama da ƙasa ko ina daga cikin birnin amma ba su ganta ba a wannan lokaci akila ta duba ta shaida musu cewa ai ta gudu zuwa birni na biyu wato birnin boka sariku da suka ji haka ba tare da ɓata lokaci ba suka ɗunguma suka bi ta zuwa birnin na biyu shi ma daga zuwan su akila ta aikata boka sariku kamar yadda ta aikata ɗan uwansa shamihu a baya shi ma ya musulunta tare da duk jama'ar birninsa gaba ɗaya kuma shi ma ya ƙoƙarin miƙa baƙuwarsa zurka a ga Maliku Saif amma ina nan ma suka neme ta sama ko ƙasa suka rasa. Aƙila ta bincika ta bayyana musu cewa ta umarci aljanna na jikin zoben na ya kai ta zuwa birni na uku wato birnin boka bari ku kenan. Kayan takaice maka ɗaya bayan ɗaya sai da ta kara ɗaya biranen bokaye shida daga cikin bokayen nan bakwai kowannen sun aƙila ta kama shi ya musulunta kafin su farga sai surar zurka'a ta umarci aljanna ya ɗauke ta ya kai ta wani birnin a ƙarshe dai su surar zurka'a ta umarci aljanna nata ya kai ta zuwa birni na bakwai wato birnin boka rasidin falak da zuwan ta bokan ya karɓe ta hannu biyu ta ba shi labarin cewa duk 'yan uwansa sun miƙa wuya sun musulunta ta dai kwashe labari kaf ta gaya masa boka rasidin falaki ya matuƙar baƙin ciki da jin wannan labari ya ce to yanzu da yana san za su kuma biyo ki nan neman ki na rantse da wuta ma'abocin ruruwa duk gaba ɗayansu sai na azabtar da su kuma na halaka su baki ɗaya dukkansu da su da aljanin nasu da bokayen nasu da su. da zuwan su maluku sai sai suka kafa sansaninsa a bayan birnin boka da sidin falaki tuni ya ga zuwan su cikin binciken bokancinsa nan da nan sai ya aiwata wani aiki bisa tafarkin bokanci kafin su ankara ya kama Malikusef sef da duk manyan sarakunan nan da malamai da bokayen da suke tare da su duk aka ɗaure su ta tamo cikin sarka ya kuma mallaki takobin nan na asifu dan barhaya da sarkan nan ta sarki kaushe ɗan kan'ana da jajjakan kunan bokancin bokayen nan baki ɗaya can zuwa wani ɗan lokaci boka rasidu falaki ya yi hawa tare da surai zurƙa'a da jama'arsa ya fito zuwa bayan birni ya zo gaban su maliku suna ɗaɗɗaure cikin sarka ya dubi maliku sabi ya ce yau ƙarya ku ta ƙare ga ku duk na kama ku a hannuna kuma babu makawa duk sai na yanka ku ɗaya bayan ɗaya ya ƙara da cewa yau ina bokan naka da kake takama da su yau duk ga ku na kama ku kuma gashi na mallaki sarƙar ɗanka wanda yake bautar da aljanu da ita Gata ta a hannuna kuma takobin a asifu ɗan barhaya wadda ka samo shi ma gashi nan a hannuna kuma daga yau kai da shi wannan takobi kun yi ban kwana domin yanzu zan gabatar da kai zuwa kiyama bayan bokan ya gama cin wannan alwashi sai ya aika aka kira masa yarsa wadda ake kiranta da suna tofanatu ta zo gabansa ta tsaya ta ce ganiya babana Bokara sai ɗin falak ya ɗauki takobin asifu ya danka yar ta sai ya ce da ita Rike wannan takobin domin tana da dafi sosai kuma ita ce kaɗai wadda wani zai mallake ta ya sha kan wurin sha'anin bokanci saboda haka na ga babu wanda ya fi dacewa na mallaka masa ita in ban da ke domin ku duk duniyan nan ba ni da wanda ya fiki aure na to fanatu ta sa hannu ta karɓi takobin nan sannan ta ce dama yanzu na taho ne cikin hanzari domin ku yanzu bayan fitowar ku daga cikin birni ina zaune sai ga wani bawan mutum dattijo ya zo inda nake yace da ni wai shi boka ne kuma ya gaya min cewa wai je cikin nazarin bokancinsa ya binciko cewa rundunar musulmi da suka zo za su yi galaba da kai idan ba yi hankali ba to amma sai ya gaya min cewa ya gano wani sirri wanda zai ɓata duk wani shiri nasu to sai na nemi ya bayyana min wannan sirrin sai ce to maza na zo cikin hanzari na kira ka mu je mu biyu ni da kai domin ya bayyana mana wannan sirrin ta ƙare da cewa saboda haka yanzu ka bar mutanen nan su ci gaba da gadin waɗannan mutanen mu kuma maza mu tafi mu iske wancan bokan domin ya sanar da mu wannan sirri ba musu boka rasidin falaki ya bi yarsa tufanato suka kama hanya suka tafi cikin hanzari suka yi tafiya mai nisa can sai yarinyar nan ta rage sauri suna cikin tafiya inda a sakamakon haka boka ya wuce gaba tana biye da shi a baya suna cikin tafiya ta zare ta kobunan na asibu ta daidaitu yan boka rasidin falaki ta kafta masa wani wawan sara ta cire kan ya faɗi ƙasa matacce aljanu suka rika ƙara suna kowa duk aljanun boka suka gudu sannan ta juyo ta kamo hanya ta komo zuwa sansanin musulmi da zuwanta ta wa da mutanen da boka ya bari imani duk sai suka yi amma ta kama sarai a'a ta kwace zoben nan da ke hannunta sannan ta ɗaure ta duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne a gaban maliku sab da jama'arsa suka yi ta mamakin kasancewar wannan lamari a wannan lokaci sai ta gabato gaban maliku sab ta kwance shi sannan duk ta bi ta kwance mutanensa sai malam mu ɗallim ne kawai bata kwance shi ba ta kwanto wata ɗamara da ke ugunta ta rika bugun malam himimu ɗalib da ita wanda ganin haka sai maliku sabai daka mata tsawa ya ce ya ke wannan budurwa bayan kin aikata mana wannan aikin alheri kuma kike nema ki zobe alherin da wannan mummunan aiki ba kya ganin wannan malami ne kuma dattijo daga cikin mu amma ke kina mace kuma budurwa ki rika bugunsa wannan aireni ne da kaskanci ya kare da cewa shi ko wannan zanubi ya aikata miki da kika ki kwance shi kuma har kike aikata masa wannan aiki rufe bakinsa ke da wuya sai malam himi mu ɗalibe ce ya shugabana bashi ya aikata min duk abin da ya so dan uwana ne jin wannan magana ta sai mamaki kawo maliku sabai ce ya tana mace muka ji kuma kana ambatanta da namiji kana cewa dan uwanka ne mu ɗalibi amsa da cewa ai ba mace bace dan uwana ne malam nasiru dalibi. yana rufe bakinsa sai tufa na tufanatu ta yi girgiza sai ta rikide ta koma wani dattijo malami ma'abocin farin gashi da yawan gemanya ya gabato zuwa gaban maliku sab ya sumbaci hannunsa ya ce kamar yadda dan uwana himi ya faɗa ni dan uwansa ne kuma ni suna na nasirar ɗalibi idan baka manta ba ka auri yarsa jizatu kuma ya biyo ka kuka taho tare ni ba na nan sannan bayan na dawo na samu wannan labari sai na fito neman sa ne ta yawo zuwa ƙasa-ƙasa cikin duniyan nan ban gan shi ba ban kuma samu labarinsa ba har sai wannan ranar na ratso ta ƙasar nan sai na gan ku tare da shi wannan bokanya ta kama to ko da ga haka sai na buga ƙasa na ga cewa idan na yaki wannan bokan babu nasara sai na tsaya ina shawarwarin yadda zan yi na kubutar da ku ina cikin haka sai na ji bokan nan ya aika a kira masa yarsa domin ya danka mata takobinka ko da jin haka sai ne sauri na koma cikin birnin sa na je na iske yar tasa tana kwance tana barci sai na yanka ta na juye zuwa kamanninta na kwanta da zuwan yan aiken nan nasa sai na biyo su muka taho nan tare da su da siffar yar tasa na zo ya danka min wannan takobi ni kuma na yau da shi na shirya masa ƙarya na jashi na kashe shi shine yanzu na dawo nan nake hukunta wannan dan kwanawa bisa wahalar da ni da yi na yawon neman sa a duniya maliku sabi ya al'ajabin kasancewar wannan al'amari yi wa nasirar ɗalibi godiya bisa ga wannan hikima tasa kuma ya tubaro himimu ɗalib bisa laifin da yake zarginsa da shi bayan an ɗan natsa aƙila ta gabato da surai zurƙa a gaban maliku ta ce ga tsinanniya munafukar da duk da asasa wannan ga ta nan ka aikata mata hukuncin da ya dace da ita nan take maliku sab ya karɓi sarƙar kaushe ɗan kan'ana ya danƙa mai ita wato ɗansa misra sannan ya ɗauki takobin asifu ya zare ta ya kafta su rai zurka a wani sara aka ya raba kan nata biyu sannan fa duk jama'ar da ke wurin kowa ya zare takobinsa ya kanta suka yi ta saranta suka yi daga-daga da namanta suka kwankwatse ta gabaki ɗaya a wannan lokaci sai maluku sai bai dubi surayar hamra'a ita kuma ya ce to ke kuma yanzu abin da nake so da ke ina so ki dawo min da kayan nan na nana bilkisu wanda na ɗauko su a taskar annabi suleiman alayhi waɗanda hadiminki Uwaisul Qabi ya tare Iluru ya kwace su ya kawo miki su kuma ki umarci hadiminki ya je ya kwanto Iluru daga inda ya kai shi ya daure shi yana rufe bakinsa Suraya hamra ta ce ai waɗannan kaya ga su nan tare da ni dama tuntuna na sa an kawo su domin da dinka su gare ka hadiminka ko Iluru yanzu zan tura ta hudu shi nan da nan ta goga allo hadiminta aljani Uwaisul Qabi ya zo ta umarce shi da ya tafi maza ya kwanto Iluru su tafi tare cikin ƙanƙanin lokaci waisal kahafi ya fako ya dawo tare da iluru da zuwan su iluru ya sumbaci hannun maliku saboda ya ce ya shugabana na rabu daga ganin ka tsawon lokaci zuciyata ta rabu zuwa rabo biyu wurin tunani ina tunanin abar ƙaunata kuma ina tunanin ka na daidai mota kwarai waisal kahafi ya dubi maliku sab shi ma ya ce ya shugaban mu hakika na gazgata da ƙaunar da take tsakaninka da wannan hadimi naka iluru da kuma yadda ya ɗi mota da begen wannan yar uwata ka haƙisa inda ta sababin wannan dimuwa tasa har na samu ikon yin galaba da shi har na kama shi amma in ban da haka ni na san in har iluri yana cikin hayacinsa ai ba da ikon zuwa kusa da shi balle har na kama shi jin wannan magana ya murmushi a wannan lokaci maliku sab ya juya da nufin zai tambaya aikila labarin aikisa sai kawai ga aikisa ta duro jib gabansa ko da iluri suka ido hudu da aikisa sai hankalinsa ya komo jikinsa ya yi farin ciki farin ciki mai tsanani ita kuwa aƙisa ta daka masa wata harara ta ɓata ranta maliku sabedu bai ce ya yar uwata aƙisa ina kika shiga tsawon wannan lokaci bana ganin ki ta amsa masa da cewa ina ku na shiga ai duk inda kake ina tare da kai kuma ina ganin duk halin da ka shiga ni na rika hana duk wasu tsuntsaye su cuce ka lokacin da aka mai da kai hankaka haka dai suka yi ta musabaha da junansu suka zauna a wannan birni tsawon wasu kwanaki suna hutawa bayan sun huta sai maliku sab ya shaida musu cewa yanzu lokaci yayi da za su ɗora aniyar koma gida can wadin sai sabana domin ya kuma gina birninsa na yamen nan dai aka tsaye da magana akan cewa gobe za su kama hanyar su ta tafiya a daidai wannan lokaci damari ya duba zuwa lawurjan wandon maliku sab ya ga wani yanki ɗaure jikin lawurjan sai ya tambaye shi ya ce ya babana wannan kuma menene ɗaure jikin lawar janka ko da malukusa bai duba ya gani sai tuna ya kwanto wannan yanki daga jikin lawar jan ya dubi ɗan ya ce da shi wannan yankin da ka gani wasu guntayen yankuna ne waɗanda aka yi taswirar doki da su wanda wani sarki ya sa wani bokansa ya sana'anta masa su bisa tafarkin bokanci wanda a lokacin da na je ƙasarsa ina kan hanya ta ta zuwa taska ya bani kyautarsa sakamakon wani aikin alheri da na aikata masa ya kara da cewa su waɗannan guntayen yankunan idan ka haɗa su ka daidaita su suka fito da taswirar dokin nan sai ka ce doki tahi da izinin ubangiji sai kawai ka ga wani ingarman doki ya miƙe jikin ƙyallen nan ya tsaya gabanka kuma shi wannan dokin ana kiransa da suna barkul burkul ya kuti sannan kuma shi wannan doki idan ka hau shi tafiyar shekaru masu yawa yana iya yanke ta yi ta cikin 'yan kwanaki kaɗan sannan kuma duk inda ka sauka kaya da zango aljannan da aka yi dakonsa jikin dokin nan zai kafa maka rumfa ta tanti kuma ya kawo maka duk irin abin da ka bukata na daga dangin abinci da kayan marmari haka na idan ka kwanta bacci zai tsaya rika gadin ka har sai san da ka tashi sai dai kash wannan dokin na cikin tafiya da shi kafin na karasa taska ya faɗi mutu jin wannan bayani nasa sai boka baniyasu ya ce ya shugaban mu. ai shi wannan doki da kake faɗa ai yana nan tare da kai ba mutuwa ba domin ko shekaru da dama cikin nazari na na gani cewa shi wannan doki nan gaba a kansa za ka hau ka tafi wurin aikin ɓaɓɓugo da kogin nil yanzu ma ka gwada ka gani za ka ga dokin ya bayyana ko da malukusa bai ji haka ba tare da ɓata lokaci ba sai ware yankunan nan ya daidaita su suka fito da taswirar doki sai ce doki ta shi da izinin ubangiji nan take sai ga doki ya bayyana ya eh, haniniya ya kada jela ko da malukusa bai ga haka sai ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai da dukkanin abin da ke su haka da ya godiya ga ubangiji bisa ganin wannan doki da ya yi duk jama'a suka cika da mamaki da al'ajabin kasancewar wannan lamari sai nan take malukusa bai umarci dokin da ya koma zuwa kyallansa ya koma ya naɗe kayansa ya saka aljihu aka ci gaba da sabgogi haka suka kwana cikin shiri gari na wayewa suka kama hanyar su ta koma sai sabana bayan sun shafe kwanaki suna tafiya sai suka sauka a wani fili mai sahara da duwar watsu suka kafa sansanin su ana bayan sun kwana biyu a wannan waje sai yanayin wurin ya kayatar da maliku sef domin duk da wurin sahara ce to amma yanayin sa babu zafi aina kuma babu sanyi a wannan lokaci sai shaida wa mutanensa cewa lallai shi ko ba dan baya so ya bar mahaifarsa birnin yamen ba aiko da wannan wurin zai gina wani sabon birnin jin wannan magana tasa sai boka barnuhu ya ce hakika yanzu idan ka gina birni a nan ka zauna tarihi zai aibata ka a duniya da cewa sarki sai ra'adu ya rusa birnin ka mahaifarka yemen ya kore ka ka gina wani birnin daban ni a gani na yanzu tun da wannan birni ya bayyana ka naɗa ɗaya daga cikin 'ya'yan naka ya zama shi yake sarauta wannan birnin kuma a kira birnin da sunansa ni ina ganin wannan shine fi dacewa maluku Sab da duk sauran jama'a suka yi na'am da wannan shawara ta Barnuhu. Nan da na aka fara shirye-shiryen gina birnin ana cikin haka sai ruwa ya yanke musu ruwan da suka guzuri ya kare musu kuma gashi wannan wuri babu ruwa sahara ce. Ana cikin wannan hali sai maluku Sab ya ce su su zauna a nan shi kuma zai hau wannan doki nasa ya tafi ya gano musu inda ruwa yake. Haka kuwa aka yi ya shirya yankunan doki ya bayyana ya hau ya tafi neman ruwa. bayan ya samu kimanin sa'a guda yana tafiya kan wannan doki nasa sai ya hangi wani ɗan ƙauye gabansa yana ganin haka sai hamdala a zuciyarsa ya ce to can wurin tunda har mutane suke zaune a wajen to babu shakka akwai rijiya a kusa da wajen nan fai kama hanya ya tasan ƙauyen nan da zuwansa mutanen ƙauyen suka fito suka tare shi ya tambaye su wane ne shugabansu yana so ya ganshi, domin zai yi magana da shi mutanen ƙauyen nan suka shaida masa cewa shugaban su mace ce kuma tana can gidanta ma yanzu sai suka yi masa jagora zuwa gidan shugabansu da zuwansu suka yi masa iso wurin shugabansu ta fito ko da fitowarta sai maliku sab ya ga 'yan matarsa ce taufidatu ko da ita ma ta ganshi sai suka rungume juna suna farin ciki duk jama'a ƙauyen nan suka tsaya suna mamaki taufidatu ta shaida musu cewa 'yan mijinta ne maliku sab da take ba su labari suka wuce zuwa fadarta suka zauna taufidatu ta dubi ɗanta bulaƙi ta ce da shi to ga babanka bulaki ya gabata gaba gare shi ya sumbaci hannun ubansa kuma ya rungume shi haka dai suka yi ta farin ciki zuwa wani ɗan lokaci can bayan sun natsa tofi da ta kwashe labarin su kaf tun daga lokacin da ya batta wajen malam sirrini ɗalibi ya tafi zuwa taska ta haifi bulaƙi har zuwa inda bokan yasurai zurƙa'a ta sa aljanu suka ɗauko ta ita da ɗanta suka kawo su nan duk ta gaya masa haka shi ma ya kwashe nasa labarin tun daga rabuwarsu har zuwa wannan rana ya gaya mata haka dai suka yi ta farin ciki bisa sake haɗuwa da juna da suka yi a wannan lokaci malik hussein ya shaida mata cewa yanzu mutanensa suna can wani wuri da ke kusa da nan inda suke yanzu ma ya baro su ne ya taho neman ruwa domin ruwansu da suka yi guzuri da shi ya kare tofidatu ta umarci mutanenta da su ciccika salkuna da ruwa su ɗora bisa raƙuma da dawakai maza su tafi su kai wa rundunar ba su agaji nan da nan suka cika salkuna da ruwa suka ɗora raƙuma da dawakai da alfadarai da jakuna bayan sun gama kaf maliku sab da tofidatu da ɗan sobolaki da duk sauran jama'a ƙauyen nan suka kora dabbobin nan dauke da kayan ruwa suka kama hanyar koma inda rundunar maliku sab take su kuma can rundunar bayan tafiyar maliku sab neman ruwa to sai fa kishirwa ta tsananta ga jama'a suka rasa inda za su sa kansu saboda kishirwa sai suka kasa daurewa suka kai kukansu wurin damaru ganin yadda jama'a suka galabaita da kishirwa suka kawo kukansu sai hankalin damari ya tashi domin yana ganin babu wata mafita ganin haka sai bokan ya akila da ihimimu ɗallib suka gabato gare shi suka ce da shi ya shugaba maru kada hankalinka ya tashi cikin hukuncin ubangiji yanzu za mu aiwatar da wani aiki bisa sirrin alƙalma mu samu yayewar wannan kunci da muka shiga a wannan lokaci bokan ya akila ta koma gefe guda ta zauna ta zana wani hatimi a ƙasa shi ma malam ihimi ya koma gefe ya zana hatimi kamar yadda akila ta zana sannan suka azamtu suka himmatu wajen karanta wasu dalasmai tsawon wani ɗan lokaci zuwa can sai akila ta haƙa rami daidai kan inda ta zana hatimin shi ma malam ihimi ya haƙa rami daidai inda ya zana nasa hatimin nan da nan sai ruwa ya rika bulbulwa daga ramukan nan guda biyu suka zama rijiyoyi guda biyu waɗanda har yau waɗannan rijiyoyi suna na a wani birni daga biranen ƙasar misira kuma har yanzu ana kiran waɗannan rijiyoyi da suna Akilatu, da ihimimatu a wannan lokaci jama'an nan suka sha daga waɗannan rijiyoyi suka wadata ana cikin haka sai ga maliku sab da Tufidatu da da bolaki da jama'a sa da kayan ruwa sun zo da zuwan su suka iske waɗannan rijiyoyi guda biyu bayan an tare su sai maliku sab ya tambayi jama'a sai ce ya ku da na tafi na bakkunan cikin rashin ruwa kuma yanzu na dawo na same ku cikin wadatar ruwa haka ga rijiyoyi har guda biyu amma ya kwashe labarin duk yadda waɗannan rijiyoyi suka samu ya gaya masa ya farin ciki da jin haka bayan an dan natsa Malik Kusuf yana zaune tsakiyar jama'arsa sai shaida musu cewa ai a fitan nan tasa da yi ya haɗu da matan nan tasa Tofidatu wanda ya ba su labarin ta a baya cewa ita ta shiryar da shi zuwa inda ya samu sa na asifi dan Barhaya ya gabatar da Tofidatu gare su da sauran mutanensa ya kuma gabatar da Bolaki gare su ya shaida musu cewa ɗansa ne bayan ya bar Tofidatu da cikinsa ta haife shi bayan tafiyarsa a wannan lokaci ɗamar da misra suka gabato zuwa wajen taufidatu suka da ita suka yi wajen bolaki suka sumbaci hannunsa suka ja shi suka zaunar da shi a tsakiyarsu sannan aka ci gaba da harkoki bayan da aka kwana biyu malikusir ya sake bujuro da maganar gina birnin nan to a wannan lokaci sai bokan ya akila ta ce ya malikusir a nan inda muke ma ai asalinsa birni ne domin je cikin nazari na na gano wannan lamari ko da jan haka sai cika da mamaki sai tambaye ta ce birni kamar yaya ba mu labarin abin da kika gani mu ji bokan ya akila ta fara bada labari da cewa a wani zamani da ya wuce nan inda muke ai birnin wani sarki ne wanda ake kiransa da suna fir'auna wanda ya bijire ubangiji kuma ya shiryar da mutanensa zuwa bautarsa shi kansa inda a sakamakon haka ubangiji ya halaka shi ya nutsar da shi cikin kogi shi da mutanensa gaba ɗaya bayan an halaka shi ruwa kuma ya zo ya cinye birnin nasa shi ma birnin ya nutse cikin ruwa ya zamo kogi wanda ake kiransa da suna kogin nil bayan shuɗe wani zamani wasu malamai su biyu suka sauka gab da gaba wannan kogi na nil cikin nazari da bincikensu na ilimin alkalma sai suka gano cewa ai karkashin wannan kogi akwai wannan birni ruwa ne ya shanye shi wanda kuma shi wannan birni aljanu ne tun ainihi suka gina shi duk ginansa ginin dutse ne na ma'adinai saboda haka suka gano wannan birni yana nan bai yi komai ba yana ƙarƙashin ruwa a wannan lokaci waɗannan malamai sai suka yanke shawara a kan cewa su janye wannan ruwa daga nan domin wannan birni ya bayyana ko su daga cikin mutane za su zo su mori wannan birni to a wannan lokaci cikin ilimin alƙalma sai suka sana'anta wani sirri jikin wani katon dutse da ke wurin dutsen ya tsage ruwan kogin nan ya rika kwarara cikin wannan dutsen cikin wasu 'yan kwanaki ruwan kogin nan gaba ɗaya kwarara ya shige cikin dutsen nan ya zama wurin babu ruwa sai laka kawai bayan da malaman nan suka janye wannan ruwa sai suka yi tunani yanzu tunda sun janye wannan ruwa tas to wurin duk zai zamo sahara zai wuya zama ga mutanen da za su zo su zauna a wannan birni to a sakamakon haka sai suka rubuta wani littafi mai ɗauke da bayanan yadda za a kuma jawo wannan ruwa na nil daga cikin dutsen nan ya kuma fitowa ba tare da ya kuma cutar da birnin nan ba sai dai ma mutanen birnin su rika amfana da ruwan nil din sannan kuma suka kira wannan littafi da suna halwanu wanda shi ne littafin da tun farko boka sakar juna ya nema ka kawo shi a matsayin sadakin auren matarka ta farko wato shamatu har ka zo ƙasar kaimar na mallaka maka shi yanzu nan inda muke nan ne wannan birni yake laka da rereyi suka binne shi jin wannan labari na akila malikus saifi da duk sauran jama'a da ke wurin suka cika da mamaki da al'ajabin wannan lamari a nan sai suka tambayi Akila, to ta yaya yanzu wannan birni zai bayyana kuma ta amsa musu da cewa a yanzu da zarar mun kawar da wannan rairayin to za mu ga shi wannan birni jin haka sai musara ya ce to ni yanzu a danka wannan aiki na gusar da rairayin a hannuna tunda dai dama birnin ma da aka yi niyyar gina shi an yi niyyar gina shi ne bisa sunana kuma ni zan mulke shi nan take aka amince nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah kai mu a madadin waɗanda suka fasara wannan littafi sai sabana na uku aliyu abubakar sharfaɗi da kuma rabiu abdullahi sharfaɗi mai gabatarwa muhammad umar kai ga maki muku sallama ku huta lafiya